أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkarmu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar litinin yau muna shida da watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a barkar wannan makaranta ta alfaru islamic academy da ke nan buwa ko tashin garin kaduna domin ci gaba da tafsirin da muke tare da yan uwa mata wato tafsirin safe ke nan wannan kuma shi ne darasinmu na uku yau shi da wata ramadan amma shi ne darasinmu na uku daga geren geren tafsirin alkur'ani da muke cikin kaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin suratul tahrim mun fassara ayoyi guda biyu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 حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أغرب بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلي الخبير الله سبحانه وتعالى سيدي وإن أفر النبي إلى بعض أمواته حديثا فلما نفعت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير الله تعالى في شيوا وأخر النبي كما تفيد لوكا سيدنا عن نبي إلى أن لا الله تبتع بريشي أخر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ya afirka wani zance wata daga wata daga cikin matan ba ma na fa'at bihi to a lokacin da ya ba da labarin sa qala man an ba'aka hada sai ta ce da shi wa ma na fa'at bihi wa asarahu Allah ko Allah kuma ya bayyana masa shi qala sai ta ce فلما نفعت به وأثاره الله عليه عرفه وأخذه وعرض عن بعد to a lokacin da manala sallallahu alaihi wa sallam ba ka labarin abin da Allah ta'ala ya bayyana masa sai take tambayar sa wane ne ya sanar da kai ai bi ma'ana ya ba ta labarin wani sashin abin da suka yi sirri ba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zan ma da ba halihi a yayin da ya gaya masa da cikin abin da Allah ya sanar da shi da sai ce da shi man an ba ta hada wane ya ba ta labarin wannan abu da ke faɗa mu kullum na san ba da kai muka yi ba kuma sirri ne muka yi shi ba wanda kuma da ke sani kai kan kai na ka sani ala sai maza la kula sai ce na ba ni da ami da sabi masani ne da fakkar ilimi shi ne wanda ya ba da labarin wato Allah subhanahu wa ta'ala ke wannan aya tana magana akan iskar abinda maza la sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wa kansa kun san mun karanta a wancan darasi na baya cewa abin da ya faru a ɗakin ummuna habba idan ba idan ba kuma ta ba da mariya ko da maganar shan zuma da ya yi. wanda an yi zo ɗakin su suka haɗa baki suka ce kaza da kaza to wannan kistin za ka ba da labari a kan wannan abin da ya haramta ma kansa ne abin da ya haramta ma kansa Allah ta'ala shi ya wannan ayat ta gaba bayani akan kisar da Allah sallallahu alaihi wa sallar wanda ya gudana tsakanin shi da wani sashi na matansa Allah ta lafi wani na nabiju guda ba a bi azwajihi hadisa bi ma'ana kuma ka tuna ya kai ne karatu ko kai wanda ake magana da kai lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wa sallar ya fita wani zance ga wata daga matansa ai abin shi shine sai da lokacin da marana flaf ne ya afirka zance tare da wata daga cikin matan a nan an koya suna amma a baya hadisan da muka fi sun nuna mana wace ce wanda suka yi sirri da ita ita ce abba bin shu'ubar ibn al-khattab radiyallahu anhu wata ce marana flaf nan ya sirri tare da ita ya ba ta wani labari wanda bai faɗa sauran matan ba sannan kuma ya nemi ta da cewa ka koya wannan maganar da ya faɗa sutura ko a wancan abu na wuta shi ne maganar cewa ta tafi wurin mahaifin ka aura ilimin fasa da mazala sula sallan ta tafi ya neme ta bai same ta ba sai kira baiwarsa mai suna mariya ta same shi a kasar ita na kuma da kafa biyar lafiya lokacin da mazala sula sallan ke tare da ita sai ga umar na kafa ta dawo. Sun kuma mata da kishi sai a mai sai da kabila take cewa da shi ba ka yi nufin yin haka ba sai dan kawai yi ba ni da matsayi da daraja da wani ga sauran matan ba wanda ta inda gidan ta ko aikin da ya dace da kira ku ganka sai wuri da shi ne malala ku zama ku alaihi wa sallam ya yi kokarin fahimtar mata da tari na saboda ta da tana da yaƙi kuma kuma ta bi da daga sai abin da muka faɗa ta rufe wancan ayoyi ne kawar da fitina da ciki a zamantakewa ko kuma sautauta shi kar tasirin da ya wanke idan ba za a iya kawar da shi gaba ɗaya shi a nan kuma ba a yi ko saboda shi da ita ya yi wa kansa alkawari wallahi ba ma zai ƙara kusantar ita mari da shi ne Allah ta'ala ya saukar da ayar ya ayyukan da biyu wasu harbiru ma a hannun zafi ba ya annan sallallahu alaihi wa sallam da ya sa kake haramta abin da Allah a sanarwa da ya halatta masa ma'anar ba sirrin da ake magana shi ne ba za ka suwa su da shara wanda ke kashe ta ba za ka rasu ya aiki da rauni ya zaɓa ba don ban mata sai ta ji ta gaya ma ungu na aisha tun da dama ba batun kirsan shan zuma ai ko biyu suka haɗu suka haɗa abin da suka haɗa to saboda haka ita ce a kamar yadda ba wuce ke cewa abokiyar su bushe ko wanda ba ta ke tunanin ba wani sirri da zai fita shi ta gaya da shi abu ya ba anha wannan bai zama da cewa ta fi ta sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya yi kar a cikin kamar yadda zuwa ta hadisin ne gaba ta mutu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka da ya shiga gidansu suka ce suna jin bashin wani abu a bakinsa wanda ke kama da kafar ruwa kun san kuma cin albasa da ba a turara shi da wuta ba da cin ɗanyar kafar ruwa a nan fulafulon kan sama ya faɗi duk wanda ya shi ɗaya daga cikin biyu da kada ya kudarci masallatar saboda kar ya cutar da masallata kuma kar ya cutar da mala'iku kan mala'iku ba a kan wani sassa to wannan za a ce shi kuma da ne an yau kuma shi ne za a ce an ji daga gare shi Allah su a sai kokarin masa gani ce bar sharafta akalan na ta zuba ne inda bayyana a wurin zanna wala na hula kuma ba zan ba ka da san zuba mutum da abun ya cibi zai zama kai don haka na hakura ya zantuwa a kan cewa وقد شهدت كما لا ينصر فلا تخبري بذلك أحدا لا نصر لك ولم من يتعامل في فلا مقوة ذاك wani na ce abu da malamai suke ishara zuwa ga cewa shi ne sirrin da Allah ta'ala ke magana da yake wani abin manzari wanda kuma ya sirrin da ita a wannan hadisi ita na da Aisha na na Hafsa radiyallahu domin hadisi da ta ya zo da Abdullah bin Abbas Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa ce na zauna shekara guda guda hadisin nan Abdullah bin Abbas ce na zauna shekara guda ina son in tambayi sai na uwa ibn Khattab dangane da wannan aya ta wani afarar Ya ce amma ba ma asabi wa asalau ban iya samun iko na tunkari sai na uwa na tambayi shi wannan ayar wa take nufi ba a yi wannan da su saboda kwarfin da zai da kuma yake da shi wanda ba na iya haɗa fuska da shi ba na tsira haɗu maka tambaya ya ce ana nan dai ina dako saboda in samu ilimi hatta kawar da hajjar fakarar su ba har sai da na ga kai na kuma da zai ba ku hannu ya yi shirin fita aikin hajji ya ce an yi wata ya shirya kayan kawai na fita da zai na kuma wannan ba ga da ba a lokacin da muke dawowa daga aikin hajji mun kamo hanya mun yi nisa ultu sai na samu sai ya ubar na masa kusa da shi na ce ya amiran mu'mini ya shugaban mu'minai من اللتان تظاهرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من Wace ce wanda da cikin matan iyalan annabi sallama ta bayyana abin da ya yake ta bayyana idan ba qala sai da ya wuce tilka habbatu wa aisha ba kowa ba ne fati ya ta habba da rana aisha kaga wani ya faɗa ya ba da ke da kamar an yi ba a cikin mutuncinsa ko kuma ya koya zai kuntansa a nan kaga abu ya da dan sai yi biki ya ta sai yi sai ya faɗa duk da cewa darajar da ya wuce duk inda ake kamfani kuma sai da abu ya faɗi wata ne don gyara ba don sallata to kamar haka an samu aka sun zo masu yawa waɗanda suke magana a kan cewa lallai ƙuburan hafsa ita ce wanda wannan aya take magana kan cewa ita ce ta fitar da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga nana Aisha sai dai kamar yadda kuka sani wannan sirri yana da muhimmanci a tattauna a kansa domin idan ba a yi bayani da za a fahimta ba to wannan da suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gaban za su samu bashiga da abin da za su so su faɗi wanda kuma har ya rage ba gaskiya ba ku rike wannan bayani da kyau sirrin da ake magana a wannan aya baya fita daga sayan sirrin sa guda uku na farko shine sirrin batun shan zuma da muka faɗa a farko cewa musulman sallama da suka ce bakinsa yana bashin abu kaza ya ce zainab ne yake shan abu zuma a wurinta kuma ba zai sake ba a makar a faɗa ba shi ne na farko na biyu shi ne batun mariya bai wa bararar bai wasa wanda لا حتى تشرع أن نطلع كل الكعبة حتى لو أتاء بلدة كل الذي sai na uku shine magana da za mu ji a yanzu cewa wai wannan sirrin sirri ne wanda annabi sallallahu alaihi yayi da na na hafta akan wanda zai zama khalifa a bayan shi to kun ji da cikin da yake shigo ina fata mun fahimci wannan wannan magana na cewa wai sirrin da annabi sallallahu alaihi yayi da ummu na hafta a kan kalimarci ne maganganu sun zo a kan haka amma gaba ɗayan su ba mu magana da ta ta matakin inganci dukkanin su idan an ji isnadin su ba za a gasa su maganganu ne wanda suke ingantattu ba daga ciki saboda ko faɗin sun karo da su kila a wurin wasu masu ƙoƙarin tukar sahabban su a kan zama ko masu ƙoƙarin koyi ƙarfi gaskiya su bayyana karya akwai hadisin da suke kawowa تيران وإمام الطبراني أبو سيد الحميدي جاء أصل نوعه آه، إذن وضوية جاء أبلاء الأفضل أن لا يقال جاء بريسه يكي شوى لا لحفظ أن لا يقال جاء بريسه تاشد أول من ذا الله صلى الله عليه وسلم عشرة خمسة جلدة إذا ترجع نصلا صلى الله عليه وسلم يكي سنة سارة وشكرا لمن الله صلى الله عليه وسلم كانت بريوهات شهادة أبراهيم حرف انتاب وذكر مشارع العلع أي بمعنى الكرومية راحة المنج فأنت فقط مع أنت لم ذكر مشارع العلع أبدا في فرق ذلك لما قال أخلاق الأولية في الكتاب وإن أبد ذنبي ما هديك وتطعين أمر كيلا يد الأمر بعد أبي بكر تيدي الزمى بايد دينا أبو بكر عشوك منك إذا أنا ذكر إذا أنا صلى الله عليه وسلم نعم فذهب الحق wannan ko sai sa ummu na hafsa ta tafi fa akbarat aisha ta ji ta ba na aisha labari fa qalat aisha lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na aisha ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi man an ba ka hada waye ba ka labarin wannan magana na cewa sai na umar ne khalifa bayan sai na abubakar قال بيتي يتوي نبا هي العليم الخبير بيتوفى كلمي ودي في ويتوي ده تنشي لغاية الأبد قالت عائشة قيل أن عائشة تكي سوى وتكي محمود صلى الله عليه أي لا أنظر إليك بعضاً حارة تدعيه مكليك با أتاك حديث ضرارية أتيكا تبا ووكا دماجنا فأنا تيكا تديتا وكاميتا تكمم ونسلي أجل با ووكا با وعلاكا تتا وزيمنا الله صلى الله عليه وسلم فحرمها في حرم تعمل تشتوى اليوم أشتاء رجلة فعزل الله بالآية لأن لا يكون كده وجه الآية ولا تلك النقر الجيد kada jin labarin ma ka san hankali bai samu yanzu da Allah ta'ala ce a shawara game da shugabanci da addini da mata yake a yi da maza ma wa amruhum shura wa idamu wa mimma razaqnahu yunfiqun saboda haka al'amarin shawara ya annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai shawara da ranar hafsa akan shugabancin duniya gaba daya alhalin ita na hafsa sai ke da cikin matansa to kenan su kawar matan ba su da haƙi da rija a suke shawara da su ba a nan kuma wannan tabbas ya bayyana cewa ya fi sarfin mu da aisha a cikin matan don an tambaye shi cewa wa ta fito a duk duniya yake aisha aka ce a maza ku ce abu ba babanta ko fahimci magana sannan kuma har lokacin da yake jirgin mutuwa da kimar jinnan ajali idan aka zo yakan tambaya in yau yana ɗakin wata za a kai su zai jirgin ko ba a kama shi a kai ɗakin wata sai rinka tambayar cewa gobe ɗakin wani ne sai suka gane ɗakin na da shafi so da ya tsaya dukkan mutum sa duk da ke sun yaƙe mai ya koma ɗakin na da shafi babu gobe ba matsala to amma tare da wannan ƙaunar da yake mata lokacin da suka yi shawarar cewa a kai musu gwalagwarai da zinariya da sauransu suka kira su suka yi mijin ko a ɗakin ta asa mata ma aka yi mijin ta ce ga abin da matan kabarai suke sawa na zinariya da jin daɗin rayuwa ko ma iyalan annabin Allah muna so mu rinka sawa rara sallallahu alaihi wa sallam ce da su to ni annabi ne na Allah na san Allah zai saukar da bayani game da abin da ya shafi tambayar da kuka shi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita Allah ta ya saukar da aya يا أيها الذين قل لأزواجك إن كنتن تريدن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأفرجكن فراحا جميلا idan kuna son duniya ne da tsawonta da jin daɗinta Allah ta ala ce dukkan ku ku to faɗi abin da kuke so za a je da kudaden duniya za a ba amma da sharadi za a za a faɗi ku wani a dan annabi amma kafi ba na wadatarci da zaɓe zaɓe ba shi mutunci da zai kai da girmama Bana nan da zama a hannun mutum ya fita da gida a saukar da wannan aya yana shigowa ya fara da ake kana da saboda an rage mijin nan ya kira ke ce ita ki zo ga ta Allah ya bada amsa abin da kuka nema amma ke yarinya ce ne ƙananan shekaru kada ki ba da amsar mai kika zaɓa Allah ko manzon sa da ranar da biyar aljanna ki je ki shawara da mahaifi ki saboda ki yarinya gobe ba shi da take gare da kai ne ya annan zuwa kuma bi ne shawara ta ce wallahi ba zan shawara da kowa ba na zaɓa Allah da manzon to inda ke so in kai mu fahimta a hadisin shi ne sai ta ce mishi amma ina roƙonka alfarma ɗaya ya ce mene ne ta ce kar ka gaya ma kowace abu da na zaɓa ka je ka wasu kowa ka kai gaya mata mutum mai za ka zaɓa har wata ije da ne ka turuwa a sa'an da ba aka yi mutum da kuma ita ce ma rida wurin bayani amma da na an zo ruwa ne iya so wani wata gani to ko ga wannan a nan ba kuma da ke da ita a'a ba za ta yin masa dukkan kuɗi ne a wurin ba zan taɓa haɗinci ko zalunci ba don haka ne za ka yi kuka ake majiya ta gaba sai ce ga abin da Allah ya ba da zaɓi ga abin da Aisha ta zaɓa ke zai fi ka zaɓa to idan har an yi sabon zai zo ne adalci haka a tsakanin su soyayyar da yake wanda dama ba soyayya ce ta zalunci ba ba soyayya ce ta karkata ba soyayya ce ta ɗabi'a kuma ta ba rayuwa galibi tana da irin wannan ku duba hadisansa da muka karanta da mu cewa ba a wanda an yi kan zuwa duk da shawar ta shekara da zaɓe ko da shi ma da suke mahimmanci ba mun karanta da ku a nan cewa akwai rajali wani ne ba a ya shigo yana roƙo asalin wato tana so da tashi da zai gaba shi da hannunta amma ta sai a je a ɗiba a ba shi saboda kada ta maka a nan su zafi ne nemi wani abu tsakanin kashi da za wanda bai faru shi ya haka aka ba almajirin ko mai ba da je biya ne ta fite annan ba da tana ta kallon kwanan da aka zuba ne yake cewa kina tunanin ko an zuba mai yi yawa ne san ki damu Allah zai biya ina fata mun mun fahimci wannan to idan an za a ce wannan maganar kalifanci an ce ga umura hafsa ne da magana da ina so mu tsara ba ina su zai da fiki a nan ba wanda ko ba zai taɓa yi zalunci ba mun riga mun san da wannan saboda haka wanda ta yi a ce nuna raunin wannan magana da farko sai magana ta biyu wanda aka kuma da suke cewa wai da alibi na alifaru da abdullahi bin abbas allah ya kare ta a gare su suke cewa su su biyu muna rantsuwa da allah suka ce wallahi inda imara ta abi bakar wa umar da bin kitab ai wallahi shugabancin sai na umar da shugabancin sai na abubakar yana cikin littafin allah shine allah ke nufi da cewa wani abarar da biyu ila ba'ar alwaki hadisa madina lokacin da annabi ya sirri da wata daga cikin sashin matansa ƙwada da suka kai wai hamsa ce hamsa ne wata ke cewa wani ƙwada sun ce ma hamsa abu wa abu aisha wannan za su ya ce mata wanda za su yi kalifanci babanki da baban aisha kuma sai da abubakar kenan waliyar nasu ba'adi wai su ne za su zama shugabanni jagororin mutane bayana fa iya amma a hirɗinki أن تقبلي أحد الكبار إلى غيره ولا شيء ما بيتكلم إلى كم آه، بالتعب الهيئة العادية مثل دعوه عين عسيم فضائل الخلفاء الحربة بيتكلم وما شو كتب على يكن كثيرا في بيتكلم لأن أبو والأكي لا تعمل الإمكانك بعد شيء الحديث الذي تقول تغيبون في الأخران والتي يجي شرع أثر النبي صلى الله عليه وسلم إليها مدار الله صلى الله عليه وسلم جيدة أمنا حتى cewa inna ababakari lalle sai na abubakar khalifa ne ba a shi da kalifa na a baya to idan har shi ne ke na tani da nemi fada a wurin na shafi ta ba da rawar sai na hudu wanda ake kawo da kuma duk da su inganta ba shi ne wanda ke cewa habib bin abi talib ya fada labarin cewa maza ba su da za ku alaihi wa sallam ya fada labari ga wanda na na'isha yake cewa anna aba al khalifa min ba'i wai mahaifin na na عائشة شيء الأليفة أبايانتا وعند أبا حفظ الخليفة بشعر الأليفة هو معي في بالحفصة شيء لزنو خليفة أبايانتا إخوانا خليفة معي كنا لا شاطينا وكثيرا وأن شيء ما بيبي إباتا ولا أشكر ولشي شيء وكفاني بيداتي يبقر الحاية بيه بتاعه لما لبي أوقع وفي أقول معي أنه يسوم أوكا عشرين النبي يشين التيشي الضحاك يا فتاة أول من قال صلى الله عليه وسلم يعني كل يدعى حتى بنت عمر لكي تعلن خليفة الذي بيوان سيدنا أبو بكر والذي بيوان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر هذا شنا تكاو hanyoyi wari daban-daban da yadda mutum zai ɗauka a gana ta rigarsa. Kun sa akwai maganganu da saboda yawan farfagandar ya ɗazu da yadda mutum zai kaji sai ɗauka rigarsa su. yanzu misali kaga da yawa sun ɗauki magana cewa sai na umar ya taɓa rufe siyarsa da hannunsa an aika masa yarinya mace rike ta a rami da kansa har sai yana rufe ta tana cewa me ne maka baba har tana shafe masa tana goge masa zuba da hankali wannan kisa ba ta da inganci gaskiyar magana ba ma kisa ce wanda ta yasu ta shahara za ka rinka rinka a bakin a ta ɗaliban iri wanda asalin kyau a kan za ka ga wata وشي يسا أبي يسير حكا بيكي وكامرا وليس فخر الدين الرازي ألا يبقى رحمة يكي شيوا lokacin da abin da ake nufi ne da zarafi a wannan aya shi ne lokacin da wadala sallallahu alaihi wa sallam ya ga kishi a fuskar kumburin hafsa bi ma'ana wannan tarar da shi da yayi da sai tare da bari ko kuma can zuwan da yayi sai yi nufi saboda wancan halaye uku da muka faɗa cewa ko dai sirri shi ne na batun shan zuma ko sirri shi ne na batun mu'amala da mariya ko sirri shi ne na batun kalifanci muka ce na uku shi ne bai ganta A na biyu malamai sukan kawo su kuma da dalilai wanda suke ingantattu to shi ne ma fasar biyu da rani ke ce ba, da anan zuwa mai da kishi a fuskar na na hafsa sai ya nufin ya yi da ita an yi ma'ana da lashe ta wanda kuma wannan abu ne mai kyau wannan da namiji a lokacin da yi wa wata abun da ba daidai ba ko da ba zai fili ya nuna gazawar shi ba to zai kyau dai ya bi wata hanya wanda zai za a ɗa mata har ta zo ta samu rantsuwa a wanda ya rantsu ya goge mata damuwar da take ciki wannan abu yau da mutunci ya kira zuwa gare shi a manzo da sallallahu a wa sallam da kansa yana cewa khairukum khairukum bi ahli mutum da ya kowa alkhairi a cikin ku shine mutum da ya fi yawan ta ba. يجي وهذا خيركم لأهلي ليكون قوة تعمل علينا هنا بيننا wannan kyautatawa da wani irin kyautatawa ke yi kyautatawa ce abin da Allah ya yi ba su daga cikin kyautatawa da iyalai da ne ke musu ba ke da cek musu kan miliyan saba'in ko miliyan saba'in da biyar kuma har Allah na fira da kai a jarida kana buɗe baki kana so a inda kyautatawa da iyalan ka ne da ka fara to an zabi ya kuma ne na cikin kyautatawa da iyalan dan abin da ya saba mu shari'a don ba ba kyautatawa ba ba sun fi sawa ba wannan almubazzaranci ko da ku kana yadda duk duniyan nan yadda kuke faɗa cewa muna yin sadaka muna kaza har iyali na cewa wani a kai mutum dari kuma kuma duk da haka ne ita dukiya a nan sulasun ya faɗa cewa duk wanda ya sa filin a tiyara kamar yadda za a yi shakar ta ina ya samu ta ina ya ce hadisi ne ita ce shi ya sa mu yi da kai yake cewa duk abin da za ka yi a rayuwa musamman da dukiya to ka tambayi kan kafin Allah ya tambaye ka lima da kai ba lima dan wa kai shin wannan abin da kai ya ba ce shi yana ci abin da Allah ya ce a yi yana ci umarnin Allah da manzansa yanzu misali wannan kai ko miliyan ɗaya ne wallahi ya raka ne a cikin rawar da ya ma kai mutanen kirki ne maka a A sai ya ku kawo miliyan da albarka cikin iyalan da ɗaya wannan ko ka ko kai mutum kirki ne a kanta. ko da abokan na siyarwa ne yanzu mu ta yi guda ɗaya shekaran jiya shekaran mun tashi tafsiri a mun abin da wai muke tura da matasa a masallacin nan abin da barau dikko suka je suka kai dubin ruwan abinci na guda baki wallahi da lokacin da marasa lafiya da masu jikin suke wawan abinci saboda yau kana da irin waɗannan yau kuma kaje kana yanka ma ya ta na miliyan tara to matsalar ma da ba zai wanda ba su gane ba wallahi tallahi kun ga azumi a madina ina muku rantsuwa da Allah kuna iya fito da matan ku ko ya ku duniya da gansu wani hafara ko ne na rantsi da Allah rayuwar ta lalace kenan ina muku rantsuwa da girman Allah wallahi hafara kawai ko wani ko abu ya bijiya sai ka ce a ce a bi ta ba ba ba da ni hali kaza ba kaza ana taba ma da kaza ga dalili nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fa ala kulli ni'matin mahsus duk wanda zai yana da wata ni'ima a ruwan kasa ko ya sani akwai masu yi masa hasada yanzu kin ma ko ya yi mai idan an zuci da hasada na mai ta bayyana saboda haka wannan kuskure yana fatan kuma wanda suka yi wannan da wanda ke shirin koyi da su su duba ma Allah duba ma Allah da wannan ba abu koyi ba abu koyi shine ki tattara wannan kudin ki je ki taimaka kan ki ko kawo ki da ke kauye injin ban ruwa ya noma rani da shi ki tattara ki dai adabobi ga ɗan koki na mata wata na rantse da ubangiji da ya halice ni wata ne a jinin al'ada ne ba da abubuwan da za ta sani sai dai ka maka ne kuma ni kin zo kina ta ga aikin da biyar tara kina zaune ina sauke da ke tsakanin ku mata ina jin kan da muke ma juna. Sada ka wannan kuskure, wannan kuskure mu bayani saboda mun san wasu abin da rufe suna ga wani rufe ne ba ko rufe ba ba ko rufe ba kan mutum ya da wani Allah a tambaye shi kuma da duk abin da yau mai yin hannun da ai kai bayani game da duk ni'ima da aka yi maka kasa bayani ba abu da ake so ba an fi so ka kira da wani Allah Allah shi ya da mu da kuma shi ɗaya wannan shi ne wani fakulki ne ba don haka dai hadisin da ya zo game da sirrin da annabi ba ya zuwa da kansa al'amari ne wanda ya umarce ta da shi a kan kada ta kada ta bayyana kamar yadda muka faɗa ke batun zulma ko kuma maganar kalifanci ko maganar baya wanda muka ce maganar kalifanci shi ne kaɗai wanda baya shiga cikin fassarar ma'anar wannan aya kuma ku duba yadda Allah ya girmama ummu na habba da yake abu ne wanda Allah ya yi zargi a kansa da yake abu sunan da ba inda Allah ta'ala zai faɗi sunan ta kara duk da kowa sani hatta mahaifinta gashi an tabbai ya ce diyarsa da ke haka to amma sai Allah ta'ala ce wa in akarrun da zai falamma na ba'adi ila ba'adi azwaji wani sashin matansa ai Allah tsawaye ta amma ba ma zai sunan ta karara ya ya ce wani sashin sa saboda tana da girma da matsayi a wurin Allah wannan ke nuna cewa a ce koda wacce abin da ta yi kuskure ne zai buɗe ƙofar a ta a cikin ta ba ina ba ta mun gane duk wanda ku yi magana nan na wanda da faɗi da kyau tana da muhimmanci duk wanda zai iya buɗe baki ya zaɓi ɗaya daga cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya fara zuwa ya kalli mahaifiyarsa ya tsukkura mata a sha makishi kafin ya zaɓe su me yasa na faɗi wannan saboda ku qur'ani ya ba su katanga kuma katangar ya fi na mahaifiyarsa Allah ta'ala ce annabi ya auladi mu'minina min anfusihim annabin Allah shi ku tantanta da matsayi a wurin muminai fiye da rayuwar da ke cikin jikin wa azwajuhu iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ummahatuhu iyaye ne na muminai in dai kai mumini da ba ka tafi ba shi yasa an da yake a da muka da littafin ash-shari'a na Imam al-Ajuri za ku ga inda wani aka fi zuwa sai ya dena cewa ita ba uwa ne a gare shi ita ba uwa ka bane abin yin yawa da zuwa ta kana mata, ko ba ga wata ne sai suka bukata shi bada ba ya fara gaskiya sai ce ai Allah ta yi uwan mu da yawa ba za ku kai ba za ka kokar shi ya zaɓi gidan to wannan yadda Allah ta'ala ya kore sunan ummu da haka da wanda ke tabbatar da cewa Allah ta'ala ya girmama ta ya kuma asalin wato kimar data domin da ita ba a umuna aisha labari kuma Allah ta ala ta bayyana Allah ya wa akara Allahu alaihi sai Allah ya bayyana wa Allah sallallahu alaihi abin da ta faɗa ai ma'ana Allah ya tsin kayar da annabi ta hanyar malaika jibril cewa umuna hafsa ba ta yi ta faɗa ma aisha kaza da kula da kaza da suka tattauna a rafa ba wato Allah ya sanar da shi wani tsari na abin da yake na sirrin da dai wato shi ne wata cewa ya haramta mu kansa mu'amala da mariya wa haramta an ba kuma Allah ta'ala ya kauda kai gaba da bayyana musu wani shi ne maganar talibanci Allah ya faɗa ma Allah sallallahu alaihi maganar talibanci ba sai dai Allah sallallahu alaihi a aikace ya nuna da cewa sai na amurka shi ne taliba a bayan sa ina fata mun fahimci wannan saboda a ciwon da ya na hajjali har ciwon hajjali kawai da tafiya lafiya akwai rinjina da idan mutum ya ji da kansa za ka yana tattara al'amura yana cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk ko cikin zafin nan akwai zuwa Allah kafin ya rasu da kwana hudu an ce sai da ya magana ya ce don Allah a same ni ba sun gada kansa da ya rasu a harba ba a same ni don Allah in tsaya kan abinci ya a yi ka tsaya a yi alkuru ku tsaya na roƙon Allah ya ba da iko ne ko wani sauke wannan nauyi da ya dora shi ma ya rasu يا رب لا تعطينا الله عنا احنا يحرم عن جنة الوقوف أنا يادي مش على إجابة يقول هكا عن الله صلى الله عليه وسلم سيد عبك لموقع الإنسان دوك في الجماعة بلا سيد رباع يزوي تعليشي يدع فرسيلة دي يأتي مع الله صلى الله الصلاة الصلاة يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوكد الصلاة يوكد الصلاة يوكد الصلاة anotro de Belén por habitar o el matismo. Y es algo que nos preocupa. De esto al cuando uno puede llevar a la toca de Pakistán de Linda. Je ka faɗa wa zaina a wata ne wa mutane sallah. Cewa a faɗa wa zaina a wata ne wa mutane sallah alhalin kowa yana ne wanda kuma idan an sa shi ya jagoranci abu da shi ne binciken addini to bai kuma ya saura. Ina ba ta mun fahimci wannan. To ƙarshe dai na ya shama ta ke cewa amma za a kula su daga canza wani mana ko za ka takura saboda ya fi karfin zuciya haka gida na shiga gaba ko ka zai ko mutane na iya yin sun fiye da sai ya kan je gida ya ke je ta ke na fi sai na hawa wanda zai ba ka ne ba shi ba sai na abu ka fi da yi ya jagoranci mutane sallah tsawon kwana takwas a nan zuwa su da yana sallah kuma yana jinya akwai wasu kwanakin da haddin juma'a na hudu ba zai yi wai shugaban fasa wai shugaban ina fata mun fahimci wani sai sun ce an murɗe ba ina na ali shugabanci ne to zai na ali kuma har zuwa da shi gani to kun ce jarumi ne shi yana bai fada da zai na abokan nan ba kaga mu da karya kuke ya kuke shi ba fara kunya ba ne ba fara da dabi bane sai na ali da alifari kuma ka girmama fiye da annabi Allah ki girmama ba wani abu ne guda da tsakanin su na biyayya wanda sana hanyar dai da abu da ku da kuke da tsira kuke fada Allah ka tsare mana ibada dan haka akwai abin da ya biyo baya bayan wannan sirri da mazala sallallahu alaihi wa sallam ya yi umar haka ya zanto kuma ta bayyana sirri da shine sabanin da ko karan juna ilimi da malamai suka yi wasu malamai suka ce bayan wannan magana ta ci da sai maza Allah kula kula ne ta ne take ummu ya habba wasu malaman kuma suka ce a'a bai kai ga sake ta ba to abin da yake na maganganun malamai shine lallai maza Allah sallallahu alaihi wa zama, a lokacin da ummu ya habba ta fitar da wannan zurfi ya yi kushi fushi mai tsananin gaske har ma su suke cewa wasu da fitar da ya fice ta a lokacin da wannan labarin ya kai wurin kai na cewa ai a nan da ya yi kushi. ya masa ta hafta shi ke nan sai sai na ya mutu baki da jin labarin sai ke lauka da fi alin fasa da bai ma tsallaka ce wa tuli zaki sallallahu alaihi wa sallam washi ya sai ya umar sai samu na nan hafta ke da ita hanya, inda a ce gidan nan namu akwai a kai ba abin da zai sa annabi ya tsaye ku fahimci magana an ce mai annabi ba ya yi kushiya da ta hafta shi da dai labari na zuwa ce da gidan da alheri gona sama su ne sa da dai da ma'ana na jin tsoron hanya ba ta rewa ne suka zo kawo da sama da zuriyarsa to yana fadin haka wa adabu jibril sai ko malaika jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam amara ku bi muraja'a sai ya ce ma malaika kula kula da mai da ummu da hafsa wanda wasu malamai sun kawo wannan sannan kuma da gaske wasu malamai suka ce a'a bai saki ummu da hafsa bai sake ta ba sai ya yi hukunci da kake saboda rashin haka shi kwarai da gaske sai mala'ika da gari ya zo ce wa maza Allah ku zuwa wa alaihi wa sallam la su kaje ko ha kada ka kace ummu na hafsa fa inda domin ita wannan matar da aka tana da darajar da ba ko ina ake samun kawanta dan dai ita kawwamatu tana yawan azumin kafira kawwamatu tana yawan tashi ke sallar dare wa inna halin nisa'i ta janna kuma tana cikin matanka wanda za ka zauna su a gidan aljanna da aka ba a rabuwa da aljanna ko ya ke wannan magana ta biyu ce magana mafi ingancin abin da asalin wato malamai suka ruwaito game da kisar abin da ya shafi kuma da hafsa abin da ne karfafa wannan shine nisantar iyalansa da mazala a alaihi wa sallam ne wannan abin da ya faru yadda sun fara da sirrinsa dole za ka yi haushi ko ne yau ba ko ne ke wani jikar da ke da malalan su suka fi irin wannan yanzu za a sallama an kira mutum a waya bai dauka ba wani ma ya sa ta ambayar wata ke shiga saboda ya san bari za a kafa in aka tura yaro je ka kira babanka in ce baba na sallama ka je ka ce ba na yana kuka ce ya ce in ce baya na baba ya ce baya na ina da duk wani kare ta irin wannan yau wuya ka samu yaro ko san yaro gaskiya gare shi kamar jin daɗi ya ya ce baya in ya ne ya dawo ne ba wani ya ce miki ka ce ba nan da kake da dare ba ba zai ba abu ne ko kuma hauri ce ce ka ce gaura a ke ni ba ka da yau? wasu kuma ya da kuka ne wasu daga dari haka ne ko ba haka bane haka ne to shi za ku karanta da hannun tsawon sallah ba saboda abin da ke na ne idan har mutum bai samu da kowa a cikin iyalansa ba to bai taɓa samun zuwa a duniya ba zai taɓa samu ba saboda su ne mutanen da yake rayuwa da su a koda yaushe komai nashi da raunin shi da karfin shi da waye nashi ba wanda ya kai su sani to dan haka ba wanda suka fi cancanta su rufa mishi a fili kamar haka ne ko ba haka bane haka ne kuma an yanzu ana samun mutanen da suke da irin wannan akwai wani mutum da zai fatawa a saudiya yake cewa ya ne cikin rahu da ita kuma Allah ya mata rasuwa shi yanzu zai ke yi mata kuma Allah ya kai mata rasuwa kun fahimci magana me yasa wannan ya tuna wani abu kila da tilishin a rayuwa wanda duk duniya ba wanda zai iya shi kamar kuma kusan duk ko duk zai ce nasara zai iya da ta dama shi duk ƙarfin ko shi ke za na ga komai na rayuwa to kan mutum ke take na rigaya na wuce ya ce nasara lokacin da mutum ya taso yake da rauni na tsotsai ba wanda ke iya jure ma wahala shi zai iya ba na wuce ba zai taɓa iya rayuwa ba zai taɓa iya kai gaya mai juya ya zaunare har mutum ya ƙarfi ya kawo hankalinsa lokacin wanda ya kai hankalin ke buƙatar taimako to sai aka sake mai da shi hannun basu saboda idan aka bashi da tsoron ƙarfi ba na zai kai zai ta yi abu ne da ta ko kawai dukin tsaye abubuwa da lalacewa to shi ta aka sun ba a rai wasannan da ya ga cewa gidan da yake tunanin sirrin ka komai lafiya yanzu kuma gidan ne ma babu sirri a ciki shi ke nan sai tattara nashi nashi ba za ka kula kun yi kuma ciki a yaransa saboda ita ka aiko ma masallaci shi ne sai na kuma Allah ya kare da a gare shi labarin zo masa a kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na kuma da Allah bin Abbas Allah ya kare da a gare su ke cewa mun karbace mu taron Qurayshawa yanzu da ya kuma da Allah ya bin Abbas da ce da ce mu Qurayshawa lam yurun nisa mu mutanen maka mu mun karbo matan bi ma'ana matan mu suna mana ta'a kuma da wani ba su iya motsi idan har ba mu da bukatar motsi ba ma ana ba mu matan mu ba sa ba mana ba sa yin wani abu da suka zai fata ba da rai yace faran ba ka yi da madina amma lokacin da muka baro makka muka dawo madina Allah sai mu madina da sarkin sunaye wajen na kauman sai muka tarda su mutanen madina wani mutane ne samuhu kitabu matan suna rigaya suna cin karfin ba haka kitabu na ai shi ke nan da dama mai da an samu wurin zaɓo sai mu ma matan mu suka fara ya ta'allam da bin lisa'ihim suna koyi irin dabi'a matan kuma da mace tana da ana mishi zaɓe da wakon bacci ko namiji babban ne ko ƙarami mai karfi ne ko mai rauni a ko ne masa ƙarfi yake sai matanmu na maka suka fara koyon tsari amma ta madina su ma idan zai fara bushewa da feshe cewa ba bari su alaba a cikin na mura da ce sai ne kushi game da wani abu da mata na mun cikin wani wata rana wa an karto a nan na nuna mata ta yi wani abu ba daidai ba gora da haka hali ne mata gudu ya ina magana ina magana samun sace sai da kuma yake ina fata tana fata. yana da gaske abu da na wuce ke kirga mata a matsayin mara tarbiyya ya rigo yana magana tana magana abu da ya guda gara da take shiru ko in ce abu da yawa ko da wajen mai da kuka daga nan shi ma zai tsari mai kasa to amma ce sai nake wata in ka ya ina fata ina fata fa fara sai iyalin sai na kuma ta ce da shi ni ka karantar wa mutum fa qala zai ce wallahi ina maka rantsuwa da Allah inna azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam raji'nahu wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam kansa yake fara a bara magana da kai balanta na kai kowa kenan ko na'am manala sallallahu alaihi wa sallam kansa yakan faɗa matan su ma su faɗa wa tahdiruhu ila kai ba ma wannan ba matan da kani maka gobe su ne bace shi sun daga safe har ba a ruwan su da shi ko ruwan maka ba za su kai mai ala umar sai na umar ya ce wa kada ni jawo da al-ansar kuma ina da lokaci mutumin madina na tadawakun nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna musanyar zama a wurin wanda Allah tare da shi bi ma'ana na kan je kasuwa zauna ya idan na dawo sai ya faɗa mun hadisin da aka faɗa in haddace ko in rubuta gobe idan kuɗi na idan kuɗin shi sun kasa sai shi ya tafi kasuwa ni in zauna in ya dawo da zo da na in koya miki abin da aka yi a ranar kuma da hikima shi ne kuɗi kamar da albarki ne su koyi ina fata mun fahimta daga cikin fa'idar shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi malamai bane suna da sana'a a shi ya kamata duk tsarin ilimi ko kan kan sana'a da kuma da shi ya dogara da ita kuma ya dace kuma ya yi iyayen ka kuma ya dogara da Allah sannan da biyu shi ne dole ka samu abokin karatu da rayuwa Ya ce ga shi in nazo sai sai shi ya je kasuwa shi ya zauna ko ni je kasuwa shi ya zauna yace na fi bi fadl wahi idan asalin muka mun sai ba labarin mai haka yi na wahayi hadisi ko aya wani ta sauka sai ce muna jin tsoron a lokacin abin da ya sa ba ma mu gaba ɗayan mu shi ne ke na kami da babu rasa da kada muna nan tsoron kada ta kawo mana yaƙi da farmake mu su zo su cin ma a nan su zafi za a ba mu ta da bayan saboda mu ba shi kariya shi ke nan sai na kuma ya ce fada amfani yawon isha'a ya ce kawai ai malam sai ga wannan mutumin madina makwabci na ya zo da sassa da ko fi dare ba zarabar ba ya roya muku kan gida فخرجت بين كتب فقالت التي فقال لي كدني حدث أمر عظيم وأنا أبو بكر بيا طبيعة الدنيا الدنيا كان في كتاب ابن عمر فقلت سنتي أجاء غزال ما يعلم غزال يتبع لهم وكتب لنا أبو ماذا أجيني أحكمته قال سنتي أعظم من ذلك إنها سيدنا عمر أبو جي فارجان يأتي وكيف تعطيك كلمة محمد صلى الله عليه وسلم سنتي غيرتي كان يأتي كوانا me ya faru da ke kalla a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nisa'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saki matansa duk ya kawo shi da ma ba kuntu fi nafsi sai na kuma ya ce sai na fada a cikin rana ce khabar hafsatu wa khafira da Allah ku duba mutane ya ce ummuna ai ummuna hafsa khabar wa khafira ni ba ran ya fara wannan ya ku aiki ya ko amma ya nuna cewa ina ma da ba haka ba أتبتكي فلما أصبحت جيتي لجلية وعي ففتع بعد الشاهد للمرأة يتي انطلقت حيث لك محنجة نتبي ودخلت على حصة إلى جلال دعم إطلاق الأنفاع إلا لجيتي يقولون عن حفصة فإذا جئتك يتي لنتبع تتنفوك بيضا أبوك أولا تشند عن إطلاق الأبيه أبايا نتي وعياتي فقامت مكانا بك ممكن كما غير موضوع التركي كده أقول لي أنت تأكل لين تسيار da ya ta da yanku da yin gaskiya kila za ku ga wani soja da aka kuma san shi ko ku kashe wa kun san labari abu ali wani soja da aka kashe a maiduguri ya ba gudun najeriya gudun ruwa shi ne da kuke amma wanda ba wa allah mutum kirki ne a ina abin da kuke kyauta ma allah da ku allah ya gafarta ne akwai na san yayin na san yayin shi akwai karamin yaron shi a kan da aka kashe shi an kawo su gidan kakansu to kakan shi ya sai suka yi rikici da da wani sa'an shi a gidan kamar shi ma jikan gidan shi ne sai suka yi rikici suka kawo ƙara wurin kakan nan kakan nan da ya zo kuma ne kuma gidan ne sai ka kawo shi ke da gaskiya in wanda ke faɗa sai kawo shi ke da gaskiya in ce ma yaro abu a jikin karɓar ke kai ba kai ne kai ba da yaro kawai kashe da kuka ne sai kun ta ana jiki ana dabar da shi ne da aka ce ya rantse sai ya bace da kuka ake ba bar shi ake ko za a kashe shi kare rauke da Allah Allah yana da kyau kun ga ranar tarbiyya kun ga ranar tarbiyya wallahi na kawo da shi za a gaya muku an mahaifin ka an mahaifin ka ni na san wani ya ce ya ce ya ce ya ce ke ba bar shi ake ko za a kashe shi kare rauke domin kuma yanzu a gaban ki za a bai wa shan wallahi kan zaki ko ka so kana dai kan mu ne muna sa ran jibi ga ta gobe wani ne da kanan hagu jari da nana ke mama ke mama ke mama ce ke wanda kitan to ga ni kana bai buhu ya ji da kan dole da yi shi yana da tafi yana da ila shi wannan ya kai ko ga abu abu da sha'awa akwai mutum da shi kuma sigari ta barke ta yana da yariya sama da ita duk in ya ɗauko da abu kai ga makaranta wani lokacin sai na mutum da bai ba yake ce ba ba yi wannan san wuta ne ko ya ce sai ji gaban shi ya faɗi yana so ya duba amma shi ta ce rinda shi da sabon yana son su gadi ya ce gona a gidan shi ya rika shiga wani taki ya ke shan su gadi ba a bayyana jama'a ba saboda abin da ya yi kake ba wata rana shi ya shiga ɗakin ya ɗauka ya yi rabar shi ko ba ka nan bai yi rufa kofa ba ya ja dutse su gadi yana bai sa hayaki ko ya ya da su turo kofa sai ta fashe da kuka Mai kun kan da ke ne ta da an wuta inda ta karshe biyu sai na masu da an wuta ya ce wa kai ma na wani shi ne da yin tuba na da dalilin shan kuma ya ga shi Allah ya da raka to saboda haka alhamdulillah manala kuma kuma sai na kuma ya zo shiga wani kuma da habda ya ranta tana kuka fa kuntu sai na ce ita a ko kuka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke haka da gaske ne lokaci ya rabu idan aka so a tsirrarau yake yawan samun ya ce da mazuba shi ke nan mutu a gobe zai mutane daga wannan shi za su kirta bisha Allah ko sai ku dora a kai kamar yadda na faɗa muku za ku koma gurbin ma shi bisha Allah don haka yanzu gurbin ma su zamu tafi a duk ranar litinin za mu rika fara karatu karfe yau kace kara da rabi ko mm. kada da rai labar sahara in sha Allah sha ɗaya kwara sai mu rinka tashi saboda sha ɗaya zuwa sha biyu na ke so mu rinka karatu da su a duk ranar litini da laraba amma daga da talata da alhamis sun duka lokaci na da ƙarfe na muke fara goma ne ko to shi kam insha Allah gobe ke nan da gata zai zanto karfe goma za mu rinka fara jama'a Allah ta ala ya muku albarka ga ga jaririn mu da aka taɓa kawo shi ba uwa ba uwa an haife shi mahaifiyar da haifuwar shi tara kuma an kashe uwa ga shi nan yana da wani shi shi da yake eh, tsaro a saboda haka na faɗi shi ne saboda na farko alhamdulillah a ra'ayin yi kokari madara da da ake siya masa madara masu kyau da sauran da yana Allah ta su yi kyau ba ma kusan hannu dai bai ɗaukar da saboda haka yana da kyau ليوانا عبد الله مرشوفون كتي ريجي مرش فقول ريكي شحاتي مريوادي بموني بغاتيو ولا عقوان تكي جا ولا عبد الله عيما خندا تتاوى إلا سيرا غريب كلنا عيما ألا يدون عمل رمض الصلاة لونا في يوم التقدير ورمضو متعرفين في نجري أبي ركتا يا ينصفو عنا يا جاكا شامو ومواقعنا يا كيم الزوار وإن شاء الله عليكم تعبيرا في أبو جديد وعلى ذلك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 आदित्य आपको जगह